Gaskiya wani abu ne babban matsala ne wanda ka duba gaba kura baya siyaki. Bincike da jami'an tsaro suka yi a baya zan iya tuna a wasu jihohi kamar jihar Kaduna, Kano da makamantansu an nuna a baya lokacin da Boko Haram take iyakan zalmanta na harare a jihohi an ce sun fi amfani da mashin-mashin a wancan lokaci don kai hari ga al'umma. Daga baya wasu jihohin suka bi suma ma akan irin wa'annan tunani na cewa barayi su ma suna amfani da mashin wajen kai hari ga al'umma suka tsatsai da jama'a masu amfani da mashin wajen safara. To amma in aka zuba ta wani sashi kuma za a ga cewa eh kila akwai gaskiya akan maganan tsaro da ake tunanin cewa waɗannan abubuwan ake amfani da su amma in aka duba ta sashen tattalin arziki na ƙasa musamman abin da ya shafi ayyukan yi mafi yawan wa'inda wannan abu ya shafa an ba a hankali ba ko za ta iya jawo ba. Me yasa na ce haka? Saboda wa'innan mutane hanyar samun abincinsu kenan. Wasu su ba karatu suka yi ba, ba su da wata sana'a. Wannan abun kawai su suka sa a gaba su ci da iyalinsu su tsare ma kansu lalura. To yau an zo an ce an raba su da wannan aiki ne kake tunanin za su gaba. abin da aka gudana cewa yin amfani da waɗannan na'urori na iya kawo barazana ga tsaron ƙasa shi ma kan shi hana sun sana'an da waɗannan abubuwan yana da nashi illa yana iya sa wasu su su ma su shiga cikin wani hali. Abin tambaya a nan shine a menene mafita tunda waɗannan jihohi sun fara ɗaukan waɗannan matakai menene hanya wadda ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta bi domin kawo maslaha a cikin wannan matsalar? shawara na da zan bada ne kamar yadda aka sani a kasashen da suka ci gaba suke yi duk wanda zai wani abu na safara sai an mashi rijista gwamnati ta san da zaman shi an kuma sa mashi wasu na'urori da dokoki wanda zai rika bi wanda gwamnati za ta iya kallon abin da yake shi kuma zai iya samun natsuwa cewa gwamnati ta san da abin da yake ya kasance duk lokacin da yake kan aiki akwai wani abu wanda zai nuna cewa shi wannan an tantance shi an san cewa shi an ba shi dama ya yi wannan aikin. To irin wannan tsari da ake kasan waje da za mu kamanta irinsa to ina ganin barazana ko tsoro ko fargaba da ake na cewa masu amfani da waɗannan karafuna na iya kawo barazanar zaman lafiya za a iya kau da shi ka duba maka abin nan ba in ga yana da wahalan gaske a matsayin ku na masu yin doka a kusan za a iya cewa yau hanyoyi a Najeriya sun shiga wani hali na ha'ula'i wanda kuma ana ganin cewar gwamnatin tarayya ba ta yin abin da ya kamata a hukumance ko kuma a majalisance akwai wani abu da kuke yi don ganin cewar an farfado da hanyoyi a Najeriya su samu nagartar da ta dace da su? wannan in ka duba yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa majalisa kafin ta tafi hutu ta ba shugaban ƙasa dama ya karɓi baki ƙasan waje. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa za a karɓa shi ne don a yi amfani da wannan kuɗin don a inganta hanyoyinmu. Bayan haka kuma a yi amfani da kaso mai tsoka a cikin kuɗin don tabbatar da cewa ayyukan jirgin ƙasa da aka so mai 'yan shekarun baya an ci gaba an haɗa musamman manyan garuruwa daga Legas zuwa Kano, daga Kano zuwa Maiduguri, daga Legas zuwa Fatakwal duka an yi a cikin wannan ɗan takaitaccen lokaci. To in har Allah Ubangiji ya sa wannan bashi ya tabbata kuma aka yi amfani da wannan kuɗi da ya kamata ina tabbatar maka shekara biyu uku masu zuwa matsalan da muke samu na hanyoyi a wannan kasa za su riga ainihin ba za a ci za a iya cire su baki ɗaya ba amma kashi saba'in cikin ɗari Allah ya so za a samu sauki akan haka. To da dama suna ganin cewar idan da a ce majalisa takan zauna ta yi bibiya a game da ayyukan da ake yi ko da an ba da kwangila baya ga an yi kasafin kuɗin ƙasa da an wuce inda ake. Wannan in aka ce lallai majalisa ba ta yin aikinta wannan an yi mata adalci? Ba zan ce ba gaskiya ba ne. Wasu lokutan akan samu irin wannan akasin. cewan ayyuka ko ko kuɗaɗe da suka fito a kasafin kuɗi da kwangiloli da aka bada akan samu rauni daga majalisa wajen bincike musamman na ayyuka manya irin na tituna da ya kamata. Amma ina tabbatar maka cikin shekaru hudu biyar da suka wuce na wannan gwamnati da muke ciki duk irin waɗannan al'amara an wuce nan. Duk kwamitoci da ka sani na majalisa wanda aka ba su haiki na lura da kuɗaɗen jama'a wallahi ana iyakan kokari wajen duba waɗannan abubuwa a tabbatar da cewa kuɗaɗen na an yi amfani da su yadda ya kamata. A takaice ana iya cewa kenan 'yan Najeriya su sa ido su ga cewar nan ba da jimawa ba za su ga tituna waɗanda suke nagartattu waɗanda za su iya daidaito da na ƙasashen da suka ci gaba? Insha Allahu wannan shine mu. Tunda in za ka iya tunawa watan Disamba da ya wuce an ba da dama gwamnati ta je ta karbi bashi lamuni da kasan waje na kuɗaɗe masu yawan gaske wa'annan kuɗaɗe largely za a yi amfani da su ne wajen gyaran hanya da railway kamar da ne maka bayani a baya kuma ga binciken da muka yi da irin tsare-tsare da shi minista wanda yake in charge na wannan ayyuka ya zo ya mana a majalisa kafin a bashi wannan dama mun samu natsuwa mun samu gamsuwa cewa insha Allahu wannan lokaci waɗannan kuɗaɗe da aka ce za a amfani da su in suka zo hannu za a aiki ingantacce wanda jama'a za su yi amfani da wannan gwamnati.